This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da mita 24 kai tsaye jamhuriyar Nijar kuna yi jin wannan shiri ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukansa zangon FM. A yanar intanet ma kuna iya jimma duk lokacin da ake bukata a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu sauran masu salamu alaikum daga nan birnin Washington DC yanzu ma tare da Sarfilu Hashim da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ne ke fatan an wuni lafiya. kuma magana national assembly yanzu za mu shiga kanta kuma za a gyara komai ba wani masala kuma a fati namu a yanzu haka gwamnan jihar imo rocha sokorocha bayan taron da shugabannin jam'iyyar ciki har da shugaban kasa muhammadu buhari suka halarta a abuja ma'aikatan kananan hukumomi a jihar bauchi sun yi zanga-zanga kan rage musu albashi kuma kamar yadda kuka sani a yau rana ce ta kofa buɗe duka sai bayan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shaidun gani da ida sun ce mayakan kungiyar Boko Haram sun kashe wasu 'ya'yan kungiyar har goma sha ɗaya waɗanda ake zargin sun gujewa kungiyar Mazauna garin Miringa wani gari da yake a jihar Borno sun ce mayakan Boko Haram sun shiga garin kafin faduwar rana yau Juma'a suna duba gida-gida suna neman mutanen. wani mazaunin garin Meringa Muhammad Kimba ya faɗa wa shirin Daybreak na murya Amurka ta wayar taho cewa an samu garawakin mutane goma sha ɗaya an yi musu yankan rago a wani filin sallar idi da ke wajen garin. Ya ce mutanen goma sha ɗaya da suka kashe ba su daɗe da zuwa garin ba kuma ana ma zargin kan ko 'yan Boko Haram ne su. Wata jaridar Najeriya This Day ta fitar da rahoton cewa mayakan Boko Boko Haram har ma sun yi wa mutane goma sha ɗaya yankan rago ana zargin kungiyar boko haram da kai wasu hare-hare cikin wannan satin hare-haren dai na kwanan nan sun tsananta tun da shugaba muhammadu buhari ya karɓi mulki 29 ga watan mayu ranar larabar da ta wuce ne wasu da ake tsammanin mayakan kungiyar ne suka yi wa mutane 97 kisan gilla a garin kukawa da ke kusa da tafkin chadi ranar talata kuma mayakan suka karbe mutane suka harbe mutane 48 har lahira a kusa da garin manguno duk hare haren ana kai su ne a jihar borno wadda ta zamto tamkar cibiyar mayakan na boko haram tsawon shekaru shida ƙuri'ar jin ra'ayin 'yan kasar girka game da ko a karbi shirin kungiyar tarayyar turai na fito da kasar daga tarkon kasawar tattalin arzikinta ko kada a karba na nunin cewa kawunan mutanen kasar sun rabu kashi biyu wasu na so wasu kuma ba sa so rayoyin mutane dubu daya da aka ɗauka tsakanin ranakun talatin ga watan yuni zuwa ɗaya ga watan yuli na nunin cewa kashi 44.8 cikin ɗari na mutanen girkan sun amince da ciwo bashi yayin da kashi 43.4 cikin ɗari suka ce ba za su amince a karbi bashi ba sai kuma kashi 11 cikin ɗari da suka ce ba su yanke shawara ba tukuna Firaministan Girka Alexis Tsipras na ta kamfe ga jama'ar ƙasar da kada su amince da shirin yana mai cewa idan har ba su amince da bashin ba za su fi samun damar cimma daidaituwa a tattaunawar da ƙasashen turai can zuwa gaba ministan kuɗi na girka alexis tsipras shi ma yana karfafa yan ƙasar da su ƙi amincewa da karbar bashi daga turai yana mai cewa idan har suka amince da karbar bashin ƙungiyar tarayyar turai to shi kam daga ranar litinin ba zai ci gaba da zama ministan kudin kasar ba shugabannin kasashen turai na gargadi ga yan girka kan cewa idan suka ki amincewa da shirin kasar wato kasar tasu za ta zama kasar farko da za ta bar kungiyar mai kasashe goma sha tara da ke amfani da kardun kudin euro labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc amurka ta yi allah wadai da harin kwantan bauna da aka yi wa jerin gwanan motocin sojojin kiyaye sulhu na majalisar ɗinkin duniya a mali inda aka kashe mutane shida da raunata guda biyar harin da ya faru ne akan wata hanya mai tazarar kilomita 45 kudu maso yammacin birnin tumbuktu da ke arewacin Mali. Kungiyar Alka'ida ta fito ta ɗauki alhakin harin. A wani bayani da aka fitar a yammacin jiya Alhamis, jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power ta nuna jimamanta ga iyalan mutanen shida da suka rasa rayukansu a dalilin harin wanda baki ɗayansu 'yan ƙasar Burkina Faso ne. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya ci alwashin cewa wannan harin ba zai hana Majalisar Ɗinkin Duniya taimakawa 'yan ƙasar Mali ba wajen aikin kawo zaman lafiya a ƙasar. wakilan kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya sun lura da cewa har-haren da ake kai wa sojan kiyaye sulhu na iya zama laifukan yaƙi ƙarƙashin dokar ƙasa da ƙasa labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka nan washington dc To madalla. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi kira ga hukumomin ƙasa da ƙasa su haɗa kai wajen fidda matsaya ɗaya saboda a samu nasarar yaƙi da ta'addanci. A cikin saƙon ta'aziyya da ya aika wa gwamnati da jama'ar ƙasar Masar kan kisan a toni Jiran na ƙasar Hisham Barakat da kuma kisan wasu sojojin ƙasar saba'in da ƴan ta'adda suka yi a zirin Sinai, shugaba Buhari ya sake nana ta imani da ya cewa ana buƙatar ɗamara da jajircewar duniya baki ɗaya domin samun galaba kan ta'addanci a sassan duniyar baki ɗaya. a gefe ɗaya kuma shugaba buhari ya ce gwamnatinsa za ta tabbatar da cewa sojojin najeriya suna da wadatattun kayan aiki domin tafiyar da ayyukansu a cikin gida najeriya da kuma ƙetare shugaban ƙasan ya bayyana haka ne a cikin jawabinsa a bikin saukar karatu na jami'an soji da aka ya kwalejin horon sojoji da ke jaji jihar kaduna mataimakinsa farfesa yemi osibanjo shi ya wakilci shugaban a wannan bikin sauƙi karatun Ha kuma shugaban Najeriya kamar yadda kuka cikin shirinmu na rana ya halarci taro da shugabannin jam'iyyar APC suka yi a birnin Abuja. masu zanga-zanga a gaban ofishin apc da ke neman kar jam'iyyar ta kai ga matakin dakatar da 'yan majalisar inuwar jam'iyyar da suka ki amincewa da muradun jam'iyyar wajen zaben shugaban majalisar dattawa da wakilai tamkar ra'ayin masu zanga-zangar ya rabe gida biyu in an duba wasu kuma da ke son jam'iyyar ta dau mataki mai tsauri ita ce gaba da kowa duk wanda ya karya tsari da ajanda wacce jam'iyya ta taho da shi na alkawarin da ta yi 'yan kasa jam'iyya tana da hurumin da za ta iya hukunta shi kowa ya kasa dole ya zama wajibi shugaban ƙasa yadda ya ɗauki alkawari a karkashin jam'iyyar APC to ya cika dukkanin muradan da aka ɗauka. sunana barista Ismail Ahmad dan jam'iyyar APC ne jam'iyyar nan da muka haɗa karfi da karfi muka gina ta ba za mu yarda kowane mutum ɗaya ko wasu mutane don san rai su lalata mana abin da aka gina ba da muka fita neman yakin zaben nan ba mu cewa mutane za mu nemi yakin zaben nan don abin da za mu samu ba sai don abin da mutanen najeriya za su samu to why not mu mai da hankali akan haka din to haka ɗin ba zai yiwu ba sai in har gidanmu ta koma guda an kulla kofa an yi sulhu duk matsalolin na an warware su wannan matsala ce ta siyasa kuma za a bi tubalin siyasa a warware su wannan dai wajen taro ne na musamman da ya samu jagorancin shugaba Buhari shugabannin APC shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki da na wakilai Yakubu Dogara da wasu daga gwamnonin jam'iyyar ya zama wajibi mutum ya bi ta inuwar jam'iyya wajen tsayawa takara don haka ya zama wajibi jam'iyya ta zama mai wuka da nama wajen jan akalar 'yan jam'iyya in ji shugaba buhari da yake kokarin ɗinke barakar da ta raba kan 'yan majalisa na tutar apc mutane sun zaɓe mu mun yi nasara in ji buhari tomi zai samu wancan kalar da nasarar ta mu haka kurum? Alamu dai na nuna hankali ya kuma kan cika ta sauran mukamai a majalisar wakilai kamar shugaban masu rinjaye da jam'iyyar ke son a naɗa Femi Bajabiya mila. Haka nan da yiwuwar yin yunkurin kawar da mataimakin shugaban majalisar dattawa Ike madu dan PDP dan naɗa dan APC. Gwamnonin APC dai za su yi zama da 'yan majalisar don yaɗa wannan manufar da gwamnan Roches ke hasashen tamkar an samu sulhu. Wato da mutane suna zato cewa bayan mitin nan da za a yi ana yi a samu masala ko masaloli amma ina son tabbatar maka cewa yanzu mun hadu yadda ya kamata ba kuma mun ma mu cewa muna goyon bayan su dare bisa dare kuma magana national assembly yanzu za mu shiga kanta kuma za a gyara komai ba wani masala kuma a fati namu a yanzu haka buhari dai tun farko bai fito fili ya tsoma baki kan wannan dambarwar ba amma ba mamaki ya bi ta inuwar jam'iyya don karfafa muradun sabuwar gwamnatinsa da ke samun gargadar aiki daga adawar pdp da kuma masu son tsayawa takarar shugaban kasa 2019 in allah ya kai mu musamman ma dai in buharin ya ce ba zai zai sake tsayawa ba nasiru da malika murar amurka daga abuja mun cirbin mako ba kilasin ban koshuwa? Yin warka adan ka taushawara ka gamsuwa daga jihar bauchi kuma shugabannin ma'aikatan ƙananan hukumomi da wakilansu ne suka yi zanga-zanga saboda su nuna zargin an zabtare musu albashi ga abdulluhan muhammad da rahoto shugabannin ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar bauchi kenan suke zanga-zangar nuna rashin ƙin amincewarsu da cire musu wasu kaso daga cikin albashinsu da suke zargin sashen kula da ƙananan hukumomin na jihar bauchi shugabannin ma'aikatan ƙananan hukumomin na zargin babban sakataren ma'aikatar ƙananan hukumomin ne alhaji hudu yusuf ari da wannan shiri na zabtare musu kudaden nasu ga dai ta bakin shugaban kungiyar ma'aikatan kananan hukumin kan wannan zanga-zangar um, na kamar shehu isa shugaban kungiyar kananan um, na jihar bauchi to gashi na ga taron ku inda wasu suke ce ba sa son wani ba sa son me zafi ne to abubuwan da ke faruwa mun zo ne magana na magana albashi to a jiya mun samu bayanai da dama akan cewan za a cire wasu bangare daga cikin allowances na albashinmu sannan za a biya mu albashin da ba tare da wayannan abubuwan da ya kamata a biya mu ba albashin wata nawa za ba to ba mu san albashin wata nawa bane amma dai ko da na wata ɗaya ne mun zo don mu samu shahishin wannan gaskiyar magana to shine da safe muka taho da takamaimai menene dai ba kwa bukata ko kuma kuka ji za a yi da albashin ku to abin da muka ji takamaimai shine maganan an cire wasu bangare da cikin a cikin albashin mu saboda haka za a biya albashin bawa yannan bangaren daga ciki to shine waɗannan kuma su ne manyan abubuwan abin da yake tada albashin domin su ne wanda za a amfana a ciki to kamar kun tuntubi wato babban sakataren wannan a ma'aikata naku so lalle kware da gaske kamar yadda yake bayanin nan lalle mun zo mun tuntube da safe to yayi mana magana cewa lalle albashin nan kware da gaske akwai variation a ciki to saboda haka mun akwai gibi ko ragi ko kari yawa to which means kaga akwai ragi akwai gibi a cikin sa kenan na kuma tambaye na ce to wanne fanni ne aka sami gibin yace eh lallai president lallai akwai gibi a cikin albashin nan daga farko ma mun ce matukar akwai ragi to ba za mu karɓi wannan albashi mun ba da umarni akan kar a karɓi albashin nan sai dai duk ƙoƙarin da na yi na ji ta bakin babban sakataren ya ci tura ma'aikata jihar bauchi na bin bashin albashin watanni uku ne abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya To ta gaida abdulwahab kamar mu buɗe layukan tarho domin jin ra'ayoyinku sai ku shakata da wannan fefe Allah inna lillahi Allah inna inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wayyo Allah ban iya iya da amana ba ban iya cutar da masoyi ba matar abokina na sona ta ce in bamba ba zan sha ba wayyo Allah dace ba ana ta faɗin wai bai dace ba in ka gi a yau za ni gwada ma sharrin mace ba ƙarya ne ba kuma zai bi ka Allah inna lillahi Allah inna lillahi yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, madalla, salamu alaikum mai kira daga jihar Kebbi muna tare da kai, bismillah. mutane da ke gosular birnin Kebbi a jihar Kebbi a Najeriya. Na Malam Nasir. To ina so in kira ga 'yan majalisa su tabbatar sun bi dokau wajen iya idan ba su yi ba idan suka sake dawa shekara hudu kamar bari ma shekara hudu ta yi insha Allah za mu yi musu kiraye duk wanda bai ji wannan umarni da wajen iya ta fasa wa sani wannan ya ta ta kawo ba wai ba wanda ya ba ko titi ya tura kai ana haƙiƙa yana faɗa ma 'yan majalisa su tabbatar da sun bi umarnin jam'iyya. suna na son uban tara da ke gosulo birnin kebbi a jihar kebbi a tarayyar najeriya to malam nasir daga jihar kebbi mun gode kwarai da gaske ana tare ne da sashin hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc agogonmu ya ta ma karfe biyar saura kwata wato goma saura kwata agogon najeriya da nijar da kamaru to mai kira daga yobe bismillah suna sunana yalwa suna magana daga nan a garin gasamu na'am kamar hukumar jakus daga jihar yobe na'am ra'ayina yau shine ina kira ga al'ummar najeriya ha mu tashi mu kama addu'a game da wannan shiri na boko haram ubangiji allah ya kawo mana zaman lafiya musamman mu mutanen arewa maso gabar mu dage da addu'a ubangiji allah ƙara kawo mana zaman lafiya allah ya kawo mana ƙarshen wannan tashin hankali da yake damu amin to mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi Jos. Wa alaikum salam. Alam barka ya aiki. Alhamdulillah mun gode wa Allah an sha ruwa lafiya nake fata? Alhamdulillah. To madal. Alhaji Kabiru Highlanders daga Jos. Na'am Alhaji Kabiru. Do Allah ina kira ga manyan sojojin Najeriya. To. Do Allah su yi kokari su ƙara ƙaimi wajen tare wajen tare wannan gefe na boko haram da suke shigowa ta ko ta ina don allah su kara kaini da taimakon allah kuma su mutanen wannan gefe su ma su yi iya su da taimakon allah a ga cewa an ci nasara domin kashe-kashen sun yawa a gaskiya To, mun muna roƙon manyan sojojin Najeriya don Allah su sa ƙaimi da taimakon Allah za su yi nasara insha Allah. To, mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi Katsina. Hello? Hello? ana ina muku barka da yamma. Ito eh, barka ka da yamma barka da sharuwa mu muna da sauran tafiya. Abinda maganar wannan sanatoci. Na'am. Wato akwai ɓata gari irin su yari ko wanda ba san ci gaban jama'a. Ci gaba. Da kuma irin su kai shi bukula su lashin suna da laihi a ƙasar nan ba ƙaramin laihi ba. Shi yasa suke kawo ɗan PDP ya zama ba mm, mm, mataimakin majalisa. To. ya kamata su bi uwar jama'iya in ba haka ba za mu masu kiraye mu 'yan zamfara da sauran mutane mu kira su dawo gida. Haka, to madalla mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi jihar Kaduna. To, assalamu alaikum wa rahmatullah. Amin wa alaikum salam wa rahmatullah. Kuna tare da awal na gimba nan karamar hukumar Soba. Na'am. Wato ni maganan da zan yi shine zan yi tuna akan maganan wannan Malam Sanusi da Sanusi abin da za mu ci gabar tunawa da shi Eh, wannan ba eh, a tahiri je ga nake nufi to to to abinda zamu ci gaba da tunawa da shi a rayuwa shine wani lokaci a 2011 ya zo wani shiri na hannu da yawa jihar Kaduna ya zamanto wani ya kira shi a waya yake ce mishi wato mun maka laifi akan mu mun zarge ka akan zaben da ka aikata na 2011 eh. to a lokacin sai ce da wanda ya kira ni da wanda bai kira ni ba a waya din eh. na ce musu wannan abin ya dauke mana hankali lalle za mu ci gaba da tunawa da shi a matsayin mutumin kirki haka sosai da kuma wannan al'amari da yayi da yafiya da natsuwa da ya yi na ranar sanar da zaɓe lalle za mu ci gaba da tunawa da shi na gode sosai awal ce lagin ba karamar hukumar shugaba mun gode yanzu kuma sai sakkwato kana magana ne da Muhammad Dan Usman ya farkon Eh daga murya Muhammad Dan daga State To Malam Muhammad bismillah Yawwa ina son bayar ra'ayina ne game da irin wannan Boko Haram ke kaiwa wasu jihohin Najeriya Na'am ra'ayina nan shine ina buƙatar malam malumma na addinin musulunci wato aiwata asusi game da irin wannan ta'addanci da mutane su kaiwa suna kashe mutane ba gaira ba sa. To layin naka bayi da kyau kwarai Malam Muhammad daga Sokoto yanzu bari mu je Kaduna. Eh Kaduna, sai da Bello Sokoto daga Kaduna Bello Sokoto. To Bello Sokoto daga Kaduna bismillah. to gaskiya ni ina son kira ga manya-manyan 'yan siyasa na apc guda hudu wanda ya da atiko da gwamnan zamarin tsoho yarima don allah su ba wani jam'iyya goyon ba a samu zaman lafiya a ƙasar nan saboda tsakanin da Allah sun kawo rudu a wani siyasa mun bata lokacin mu mun yi kuri a dare da rana mun tsaya ba ko kuma kowa saboda neman inci amma an haɗa kai da PDP a majalisa sau gaskiya da ya mun abin ya bata mun rai ina kira ga wannan manyan yan siyasa ya rima da akiku don Allah don annabi su aje takobban su to Allah su ba a goyon baya saboda a samu cigaban kyan da ake bukata saboda tsakanin Allah saboda mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi Gombe Salamu alaikum. Sunana wai daga garin Gombe. Na'am. Na'am. A gaskiya tsakani da Allah mun yi zaɓe ɗari bisa ɗari a jam'iyyar APC mun yi wa PDP sindir amma mutane sun sun shiga ɗaki sun saka mata zani sun ɗauko bayan eh, mataimakin shugaban majalisar tsaye gaskiya mun wajen wannan al'amarin ba sannan kuma irin tafiyar da jami'ar APC take gaskiya na Mahmudu Buhari na wani salo ɗin ya yawa gaskiya. yanzu abun da aka yi a kuka wannan wallahi abun nan a ƙauyukan nan shekarun biyar a garin dambu wannan ma an zo an tare an kashe mun dane gaskiya sun yi fa yawa tsakani da Allah gaskiya wallahi na gwamnati sun yi fa yawa a kamata gaskiya a tsakani da Allah sun mutane na hanyar da ya tafi amma wallahi abun da suke yi a jirgin nan fa abun ya yi wasu gwamnati ba ta ba ta labari ne ba. to mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi bauchi halo mai kira daga bauchi wa alaikas salam An lafiya? kalawa ke magana daga Bauchi. Madalla Abubakar Suleiman. Na Mala Abubakar Suleiman menene ra'ayinka? Ra'ayina shine gaskiya abinda gwamnan Bauchi ya ma dan Bauchi. Musamman ma'aikatan ƙananan hukumomi wallahi tallahi yanzu kan mun fahimci cewa ya haɗa baki ne da yi guda don su zo su tozarta 'yan Bauchi saboda dama 'yan bauchi suna nuna soyayya wa shugaba buhari Mala Abubakar ta yaya aka yi suka haɗa baki da gwamna tsohon gwamna Isa guda Saboda duk shekara idan aka tashi zaɓe ‘yan boci sukan zaɓi Buhari ne. Eh. Saboda haka dukansu ‘yan PDP ne suka haɗa baki yanzu suka zo suna faman cutan jama'a billahi ya hana mu albashi. ah kun yi wata uku ba ku samu albashi ba da yanzu kuma laifin ya koma kan sabon gwamnan eh, eh, abin da yake faruwa shi ne dama an shiga yajin aiki kafin wancan gwamna ya sauka eh ya zo ya mana karyan cewa ku fita daga yajin aiki nuna hawa in Allah ya yarda zan duba wannan ah, damuwa naku eh to sannan yanzu kuma da ya hau in ina so in batar maka kowa ya ji buhari ya ce kowane gwamna ya je ya biya basusuwan da ake bin sa ka san dai buhari ba zai yi magana na banza ba to to sannan yanzu kuma yanzu ya zo ya biya yan jiha sannan ya zo kuma gaba ɗaya ya ce yan ƙananan hukumomi ba za a biya su ba sai dai a biya su basic salary na wata ɗaya bayan watannin da suka yi sun yi aiki amma mutumin nan billahi lazi ya zo ya zauna gaba ɗaya har yanzu ga azumin da ake fama da shi wani yana kwana haka wani yanzu haka halin da yake ciki to mun gode kwarai da gaske gare ku baki dai kuka samu zarafi kuka kira waɗanda ba su kai kokari ba samu daman kira ba insha Allah daga ranar talata za mu ci gaba da bayyana muku maudu'in da za ku kira mu akai domin bayyana ra'ayoyinku mun gode kwarai da gaske Zoma da yanzu kuma ga nasiha kan azumi. sunana ismail muhammad to azumi dai a shar'ance shine kamewa ga ci gabarin sha da sha'awar ciki da ta waje muhimmanci shine kamar yadda allah ya faralanta a kanmu wato kuma da zama tare cikin salama cikin yadda allah ya hukunta wa al'ummarsa cewa a daina ayyukata ayyukan sabo da kyautata wa jama'a da kyautata wa 'yan uwa da musulmi gabaki daya eh, darussa shine kamar abubuwan da allah ya hana in aka bi su wato ba azumi ba kowane lokaci wannan al'amura wato za su in aka ɗore da yin su duniya gaba ɗaya za ta iya zama lafiya saboda irin abubuwa da jama'a suka kame a cikin azumi da munanan ayyuka wannan shine nake gani kamar zama da jama'a da tafsirai da ake ji da wa'azozi da abubuwa in jama'a sun rike su aka rike su aka ɗabbaka su to alal hakika za a zauna lafiya da kowa da kowa ma duniya gaba daya yanzu kuma sai shirin muryar amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin amurka gwamnatin jama'a wato gwamnatin da ke barin al'ummata su gudanar da ayyukansu ba tare da yin katsalandan ɗin hukumomi daga sama ba ita ce babbar darajar kasar amurka kuma ita ce tushen samun 'yancin gashin kai wanda muke biki a yau thomas jefferson wanda ya dasa wannan turke ya taba rubuta cewa mulkin kai shine duk da bambance-bambancen da ke tsakanin al'umma akwai bukatar a ɗora mutane akan ma'auni guda samun hakan a matakin mulkin kai ba abu ne mai sauƙi ba a tashin farko tarihin amurka ya kasance cike da tashe-tashen hankula tsakaninta da sauran kasashen duniya da gwamnatocin republican da kuma tsakanin su kansu amurkawa kan irin yadda za a tafiyar da gwamnatin kasar sai dai hakan kuma ya bar abin koyi ga sauran kasashe da suka nuna juriya da bunƙasa domin neman 'yancin gashin kai a duk faɗin duniya a lokacin da yaƙi ya ɓarke tsakanin birtaniya da yankunan da ta mallaka na arewacin amurka kaɗan ne suka goyi bayan samar da wata sabuwar ƙasa masana tarihi sun gano cewa duk da cewa yaƙi ya ta'azzara a lokacin kawunan waɗanda aka mallaka sun kasance a rarrabe kan makomarsu sai dai wani bangare na da kwarin gwiwar cewa akwai bukatar a balle daga jikin birtaniya yayin da wasu suka ci gaba da mara birtaniyan baya kana wasu suka kasance a matsayin 'yan ba mu inda suka ce su a kyale su su kula da iyalansu su kuma gudanar da harkokinsu mutane hamsin da shida da suka rattaba hannu akan matsayar da aka cimma a ranar hudu ga watan yulin shekarar da da bakwai saba'in shida sun kada kuri'ar amincewa da samun 'yancin gashin kai sannan sauran al'umma suka sa albarka a wannan zaɓi kuma tun daga lokacin ne aka samu wannan aƙidar da ta ce gwamnati ta kasance a kan zaɓin jama'a yayin da hakan ya kasance wani abu da ya sa muke bukukuwa a yau wannan biki ba na amurkawa ba ne kaɗai domin ƙasashe da dama sun bi sahu inda suka saka a cikin kundin tsarin mulkinsu wanda kuma aka amince da shi a shirin ƙasa da ƙasa da ke kare haƙoƙin bil'adama hakan kuma na nufin ranar da aka ware domin munna samun 'yancin gashin kai rana ce ta ɗaukacin bil'adama. wannan shine sharhin muryar amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin amurka shi ne ko ya kawo ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice shaidun gani da ida sun ce mayakan kungiyar boko haram sun kashe wasu 'ya'yan kungiyar har goma sha ɗaya waɗanda ake zargin sun gujewa kungiyar mazauna garin miringa wani gari da yake a jihar borno sun ce mayakan boko haram sun shiga garin kafin faduwar rana ta yau juma'a suna duba gida-gida neman mutanen ƙuri'ar jin ra'ayin 'yan ƙasar girka game da ko za a karɓi shirin ƙungiyar tarayyar turai na fito da ƙasar daga tarkon kasa kasawa tattalin arziki ko ba za a karɓa ba na nunin cewa kawunan mutanen ƙasar sun rabu kashi biyu wasu na so wasu kuma ba sa so amurka ta yi allah dai da harin kwantan ɓauna da aka yi wa jerin gwanon motocin sojin juyin na majalisar ɗinkin duniya to ba da la'a a gaishe ka duka da kuma masu da aka Allah ka mu karshen shirin namu a daren nan sai kuma can da asubahi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da shirin a bari ya huce na Ibrahim Alfahamed inda za ku ci gaba da sauraron tunawa da rayuwar marigayi Alhaji Adamu Dan Maraya Jos kamar mu sallama muna mika ta'aziyya ga Vince Abdulkarim Osawe mai otel din Refis da ke Abuja kan rasuwar kaninsa Isa Osawe al'amari da ya auku a birnin Benin da ke jihar Edo jiya Alhamis Allah ya ji mamaci mu kuma ya kyautata namu karshen yanzu a madadin Sarfilu Hashim da Julie Lazar Gresham da kula da akin gabatar da shirye-shirye mu da ma injiniya Alhaji Suleiman da ya rika mata anan ne sahaba Imam Aliyu zan da aka ta yin sallama da ku mu zama lafiya thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.